العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد هل ينتكن سورة فصلة مدام تاش shida إشرون دشدة آيوين دسك a abin da ya shafi tsayuwa gaban Allah ranar tashin alkiyama da kuma yadda Allah maɗaukacin sarki cikin ikonsa yake wato furta da bai su yi magana a lokacin da wato kafirai suke musu da kuma jayayya wani allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayanin waɗanda zai ya musu wato kwanan tashin alkiyama ko kuma tun a nan duniya saboda halin da suka shiga na batari قيضنا لهم قرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين الله مدعوك تنصرك يتشي وقيضنا لهم قرناء أي مكا وتراك يا مسوسو وأن ذاتك سنشي تاردسو أبو كانسو تشكم بتا su ne wato shaidanu wannan kamar yadda ya tabbata duk wanda ya kaurace ma ambatan Allah madaukakin sarki Allah zai hada shi da wani shaidani wanda zai dinga kawata masa munanan ayyuka ya dinga ganin kaman kyawawa kaman yadda Allah ya ce wa man ya'shu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin to shine ana Allah ya ce wa qayyadna lahum qurana sun dauke kansu daga ambatan Allah sun ibada gaskiya ta haka sai Allah ya rataya musu waɗannan shaidanu ɗin fa zayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum sai suna kawata musu miyagun ayyuka wato a nan duniya haka nan kuma wa ma khalfahum da zai zo na ranar tashin alkiyama kuma suna karya tashi ba su yarda ba don haka ba sa ganin cewa su yi kyakkyawan aiki domin wato su samu sakamako mai kyau Allah madaukakin sarki ce, wa haqqa alaihim alqawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal ins haka lallai kalmar azaba wato ta tabbata a gare su da kuma wato waɗanda suka gabace su a cikin kafirci waɗanda suke aikata irin ayyukansu. daga aljanu da mutane Allah ce innahum kanu hasirina. lallai sun kasance masu wato hasara ne kuma za su auka cikin halaka sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana daga cikin nau'in abin da waɗannan shaidanun suke ƙawata musu na ƙaurace mazancen Allah maɗaukakin sarki sai suna ma junansu wasiya Allah ya ce wa ƙalar lalina kafaru sai kafiran suna wasu ci da junansu suna gaya musu junansu cewa la tasma'u li hadha alqur'ani idan aka karanta wannan alqur'anin kada ku saurare shi kada kuma ku yi biyayya ma da abin da yazo cike shi na umarni ونغو فيه لعلكم تغلبون kuma idan ana karantawa din ku zamanto masu wargi kada ku kula da shi kuna wato hargowa a lokacin da ake karanta shi cewa da allakum taglibuna ko hakan zai sa ku yi galaba akan wato waɗanda suke bin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma alqur'ani din so sai Allah madaukakin sarki kamar yanda ya faɗa wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu la'antu la'allakum turhamuna su sai suka zamanto ba haka suke yi ba sai suna hargowa suna hayaniya da surutu da shewa duk suna yi dan dai su dauke tunanin mutane daga sauraron alqur'ani to duk wanda ya kasance haka sakamakon shi shine Allah ya ce falanudi kannal kafaru ai za mu dandana ma waɗanda suka kafirce da alqur'anin nan suka ƙi sauraron shi da biyayya gare shi za mu ɗanɗana musu azaban shadida azaba wacce take wato mai tsanani wadda na jiziyannahum aswa allazi kanu ya'maluna kuma za mu sakanya musu mummunan sakamako daidai da abin da suke aikatawa don Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. sai Allah ya ce zalika jaza'u a'da'illahi wannan shine sakamakon makiya Allah wanda ba sa bin umarnin Allah ba sa sauraron ayoyinsa annaru lahum fiha darul kulli wuta ce wacce za su dawwama a cikin ta gida ne wato na dindindin har abada jaza'an bima kanu bi ayatina yajhaduna wannan shine wato sakamakon abin da suka kasance suna korewa suna karyatawa na ayoyinmu to Allah madaukakin sarki sai ya sake da labari na abin da zai auku tsakanin su lokacin da suka shiga cikin azaba Allah madaukakin sarki ya ce wa qalal ladina kafaru ai lokacin da suka shiga wuta kenan dama la'ana ce za ta zama tsakanin su da waɗanda suke mabiyayya la wa ƙalin ladina kafaru aifin nari lokacin da suka shiga cikin wuta suka samu kansu cikin azaba za su dinga cewa rabbana ya Allah mahalicinmu arinan ladaini a ballana minal jinni wal insi ka nuna mana waɗannan ɓangarori guda biyu waɗanda suka ɓatar da mu daga cikin aljanu da mutane wasu malamai sun ce abin nufi aljanu ai iblis wanda shine jagoran wato masu batar da mutane daga cikin aljanu inda yana cikin aljanu illa iblisa kana min aljinni wal insi kuma wannan wanda ya batar da su daga cikin mutane suna cewa malaman suka ce shine wato dan annabi adamu wanda ya kashe dan uwansa domin a cikin wato tafarkin sani da irin abin da ya aikata duk masu sabo na kisan kai suke aikatawa da haka shi su ma haka suke aikatawa shi kuma shedan yana umartar su da yin shirka da Allah shi kuma wancan din wato shine suke biyayya cikin wato saba ma Allah na kisan kai da ta'addanci da wuce iyaka dan haka suka ce ya Allah ka nuna mana su domin mu sanya su tahta aqdamina mu sanya su a karkashin diga-digan mu mata can karkashin mu kenan liyakuna min al-asfalina domin su zamanto cikin makasanta domin ita wuta wato duk wani eh, ma'ana mataki da ya kai ƙasa a ciki shine yafi tsananin azaba shine kamar yadda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan wanda saban shi yafi girma to zai ƙara wato shiga ƙarƙashin ta ne sabanin aljanna wanda ya zama yayi kyakkyawan aiki aikin shi ya fi kyau yana samun daukakan daraja ne to su kuma yan wuta suna wato daɗa ƙasa ne daidai da girman saban su shi yasa waɗannan suka ce to tun da waɗancan batar da su suka yi to Allah ya nuna musu su domin su jefa su ƙarƙashin su su take su a ƙarƙashin kafafuwansu Allah madaukakin sarki bayan ya bayyana wannan wato abin da zai samu kafirai kenan sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya karkato da akala zuwa kira ga wato muminai da kuma albishir ga waɗanda suka ba da gaskiya da Allah kuma suka daidaito akan haka suka yi kama menene sakamakon su kuma إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور من غفور رحيم ومن أحسن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الله مدوكتين سركي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا للي وأن دفك واتو فتاد هرسنا سسك فرتاد شيء واسم بعد قسيا الله sun mastaƙamu sannan suka tsarkake ayyuka ga Allah maɗaukakin sarki suka yi kyawawan ayyuka na biyayya ga Allah maɗaukakin sarki to waɗannan su ne waɗanda suka samu kyakkyawan sakamako alistikama shi ne ɗorewa a kan wato abin da mutum ya ƙudurce na imani da Allah ba tare da ya canja ba shi ne al-istiƙama, kuma Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallama da yin istiƙama Shi ne Allah maɗakokin sarki ya ce, yace fada uwar taƙin kama umirta da haka ka yi kira wato ga abin da aka umarce ka da shi wattaqim kuma ka wato asalin daidaitu ka tsaya ba tare da canjawa ba wannan shi ne istikama. shi ya sa wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa murni Da amrin ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka hore ni da wani al'amari a cikin musulunci wanda bazan tambayi wani ba bayan ka wannan al'amari yace kul amantu billahi thumma istaqim kace na ba da gaskiya da Allah sannan kuma ka tsaya ka jajirce ka dole akai sai yace menene kuma abin da zan kiyaye sai ya nuna masa harshen sai yace ka kiyaye harshen ka don haka al'istikama shine wato tsayawa da jajircewa da daidaituwa a kan biyayya ga Allah maɗaukakin sarki da imani shine istikama don haka duk wanda suka faɗi imani da harshensu sannan kuma suka ayyukansu ya tabbatar da haka suka ɗaure suka jajirce Allah ya musu albushir cewa ta tanazzalu alaihimul mala'ika lallai mala'iku za su dinga sauko musu ba wai saukowa so ɗaya ba ta tanazzal za su dinga sassauka a gare su mala'iku na rahama wannan shine lokacin mutuwa lokacin da bawa zai cika idan mumini ne mala'iku za su zo su dinga mushi albishir in ya kasance mai istikama ne Allah ya rubuta mu cikin su don haka abin da za su dinga musu na albishir shine cewa Allah ta khafu wala tahzanu cewa kada ku ji tsoro na abin da za ku je ku samu a gaban Allah maɗaukakin sarki domin mutum yana iya sa kudinsa a cikin wani jari a kasuwanci yana tsoron zai samu fita ko ba zai fita ba to haka nan imani yake mutum yana sallah yana azumi to wani yana ganin cewa anya zai iya kai labari da shi to mala'iku za su dinga ma ne albishir cewa kada ka ji tsoron wannan aikin da ka yi. shine ka tanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu cewa kada ku ji tsoron abinda za ku je ku samu a gaba wala tahzanu kuma kada ku yi bakin ciki na abinda kuka bari na rayuwar duniya ma'ana abinda za ku samu a gaban Allah ya fi muku na rayuwar duniyan nan babu haɗi ma a ciki to albishir din da mala'iku za su dinga yi musu kenan shine Allah takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna kuma muna muku bishara da aljannan nan wacce Allah madaukakin sarki yake muku wato alƙawarinta shi yasa ya tabbata cikin hadisi mai inganci hadisin nan na albarra mai tsayi cewa innal mala'ikata taqulu li ruhil mu'mini cewa mala'iku za su dinga gaya ma ran mu'mini lokacin fita za su ce ukhriji ayyatuha harruhu tayyiba ya ce wannan rai karkakakka ki fita fil jasadi a cikin jiki wanda yake mai tsarki wanda kunti na biki ke rayuwa a cikin ko ukhruji ila rauhin wa raihan ki fita zuwa wato ga asalin jin daɗi da kuma ƙamshi mai daɗi wa rabbin ghairi bagabban da kuma ubangiji wanda yake ba mai fushi a gare ki ba to wannan shine abin da mala'iku za su dinga gaya masa a lokacin da ya zo cikawa don haka mafi yawancin maganganun malamai sun ce wannan lokacin wato mutuwar ta ne. zaidu Ibn aslam yana cewa za su gaya masa lokacin mutuwa hakanan a cikin kabarin shi ma za su gaya masa hakanan lokacin da ya tashi ma za a gaya masa wannan to kaga kenan wanda yake nuna mana mutum ya jajirce akan imani ya tsaya akan kyawawan ayyuka kada ya zama da mai fargaba na duk abin da zai yi na aiki in dai aiki ne na neman kusanci da Allah madaukakin sarki kuma ya tsarkake niyya kada yayi domin mutane kuma kada ya bari domin mutane kuma za su ci gaba da ce mishi cewa nahnu awliya'ukum fil hayati duniya wa fil akhirah za su dinga ce ma wannan rayuka din mu ne wato abokanku a cikin rayuwar duniya muna ƙarfafa ku muna wato nuna muku abin da yake daidai ne muna tsare ku daga abin da zai same ku wanda yake mummuna kuma haka nan za mu kasance tare da ku a lahira tun daga farkon lahira shine shiga kabari domin duk wanda ya shiga kabari to shi nan kiyamarsa ta fara to mala'iku za su zo tun cikin kabarinsa za su dinga ɗebe mishi kewa a cikin kabari hakanan lokacin da zai tashi za su wato jagorance shi zuwa gaban Allah maɗaukakin sarki kuma za su kasance da shi tare a kan siraɗi har lokacin da zai shiga gidan aljanna to lokacin da ya shiga ɗin za su dinga ce musu wala kun fi hama ta shi duk abin da kuke so zukatanku suke wato kwaɗayi suke rayawa kuma idanuwanku za su ji daɗi in sun gani to lallai kuna da shi a gidan aljanna wa lakum fiha ma tad'una kuma duk abin da za ku nema za a kawo muku shi to wannan babban albishir ne ga duk mumini wanda ya tsare wato bauta ga Allah madaukakin sarki yayi istiqama sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimina cewa wane ne wanda yafi kyautatawa fiye da wanda yake kira zuwa ga Allah madaukakin sarki wa amila salihan kuma ba kiran ya tsaya kadai ba ya tsaya yayi aiki da abin da ya kira a gare shi dan haka ba mutun yayi ta wa'azi ba shi baya daurawa a kansa a'a mutum ya kira din sannan yayi aiki da shi domin wannan shine babbar ribar wato shine sani da kuma yin kira mutum ya yi kira ɗin kuma ya ɗaura akan rayuwarsa shi ma ya yi aiki da shi kar ya zama a ta'amuruna nasa bilbiri wa tanzauna anfusakum kar ya dinga umartan mutane da kyakkyawan aiki sannan shi yana mancewa da kanshi baya aikatawa to wasu malamai haka suka fassara cewa babu wanda ya kai shi kyautatawa wanda yake kira zuwa ga Allah ma'ana yake da awa bayan ya sani sannan kuma yake umarni da shi yake hani sannan shi ma yake kiyayewa cewa babu wanda ya kai shi wato kyautata domin an wa man ahsanu qawlan ay la ahsana minhu babu wanda ya kai shi wa amila salihan kuma ya aiki nagari wa qala innani minal muslimin kuma yace ni ina cikin waɗanda suke masu miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki wasu malamai suka ce abin nufi da wannan sune wato ladanai masu kiran sallah domin za su kira mutane zuwa ga aikin alkhairi duk cikin addinin musulunci babu aikin alkhairin da ya wuce sallah da haka ana nufin ladane masu daga miliyoyinsu cikin dare ne a'a ko da rana ne ko da yamma ne ma'ana za ka samu kai kana kwanci haka za su kira ka zuwa ga sallah to wasu ka ce ana nufin ladanai waɗanda suke na ƙwarai kamar yadda ya tabbata cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce su dai ladanai su ne aqwalun nasi a anaqan yawmal qiyamah su suka fi mutane tsayin wuya ranar tashin alkiyama wasu malamai sun ɗauki wannan hadisin a zahirinsa cewa ranar tashin alkiyama ladanai sai sun fi kowa tsayin wuya wasu kuma suka ce a'a ma'anarsa za a ɗauka ma'ana Allah ya fi ɗaukata su fiye da kowa sun fi kowa ɗaukaka saboda haka lallai ladanci akwai alkhairi a cikin an ɗauki wannan ma'ana ɗin in an ɗauki wannan ma'anar da ya zama alkhairi sosai shi yasa abdullahi dan mas'ud yake cewa law kuntu mu'adhdhinan ma balaitu a hujja wala a'tamira wala ujahi yace inda ni ladan ne na samu kaina cikin ladanai yace wallahi ban damu ba koda ban yi hajji ba koda ban yi umara ba koda ban fita jihadi ba domin wannan sakamako na ladanci kadai zai wato maye gurbin waɗancan abubuwa ne. to amma abin takaici yanzu zaka ga an bar ladanai sai wanda ya zama ba shi da komai wanda ya zama bayi da wata sana'a ce a dinga ganin kamar ladanci wani sana'a ne na kaskanci haka wasu suke dauka kuma ya zo cikin maganganun Umar radiyallahu anhu da yake nuni ga haka ke cewa law kuntu mu'addinan da amri Umar radiyallahu anhu yake cewa inda ni na kasance cikin ladanai to da lalle al'amari na ya zama mafi cika kuma ya ce wa ma ba laitu kuma ba zan damu ba Allah an tasiba li laili, ko da ban dole yi dare ba wala li siyamin nahari ban dole cikin azumin nafila ba to lallai in nayi ladanci kadai ina ganin ya maye mun gurbin wannan abubuwa domin naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ghfir lil mu'adhdhinina hasu uku Allah kai gafara ga masu kiran sallah sai na ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to mu ga mu ka kyale mu tarattana wa nahnu najtalidu ala al-adhan mu kuma gashi ka kyale mu wato muna muna nan muna ta kai kawo a cikin takubba sai ya ce a aya Umar ai innahu ya'ti ala nasi zamanin, wani zamani zai zo wanda ya turkuna al-adhana ala bu'afai za su bar ladanci ga masu raunin cikinsu yanzu ka duba din ne zai ka gaba wasu masu abin nan bane ko aga abin ya tabbata ke wani ma an ka ce ladanci yana tsoro akwai ma wani mummunan tunani na mutane cewa duk wanda ya ladanci baya baya kuɗi <laughs> akwai masu wannan ga haka in ka zo ka ce a yi ladanci sai ga kowa yana cewa a wane ka je ka kira sallah saboda suna da wannan tsoron wai din lada ne in mutum ya dau ladanci baya kuɗi to amma kuma ga albishir din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ga ladanai to alal aqalla a ce kai ladani ne ka kira sallah mutun ya ji ya tashi yayi azumi ko ya tashi ya zo zuwa sallar nan kowanne alkhairin aka bar ladani da shi ya isa kuma yana ɗaya daga cikin ma ɗaukaka alamomi na addinin musulunci da Allah ya ce wa man yu'azzim sha'airallahi wannan yana cikin ta'azimu sha'airillah dan kiran sallah sha'air ne sha'ira wani alama ne na addinin musulunci kana ci wanda suka raya wannan alama ta addinin musulunci amma kaga tabbatar an bar ma masu rauni yanzu ka duba masallatai kaga duk masu rauni ne ladani sai ga sai wani mutum tsoho da kyale yake hutuwa shine ladanin masallaci saboda mutane wai suna tsoron talauci ladani bai kawo ladanci bai kawo talauci bal yana kawo daukaka ne yace malam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa tilka luhumun harama Allahu 'alan nar kuma waɗannan wato nama ne ko fatu ne da Allah ya haramta su ga wuta luhumul mu'azzinina naman waɗanda suke masu kiran sallah to akwai alkhairin da ya fuce wannan to mutum a shi shikenan an ji bai ladancin ba ya ji ya samu kuɗi ya shiga wutar jahannama to me me me ribar to ba garan ma ya dore da kiran sallah ba koda so ɗaya ne mutum ya kira alkhairi ne ma'ana ka kira musulmi zuwa ga bautar Allah shine wasu suka dauki wannan ma'anar cewa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan ai da'a yayi kira ma'ana shela zuwa ga ibadatillahi zuwa ga bautan Allah kuma haka ya zo daga zancen Aisha radiyallahu anha ita ma take cewa wanda tace wannan ayar da ta karanta qalat sai tace fa huwal mu'adhdhin wannan ana nufin mai kiran sallah idza qala hayya 'ala salati in yace hayya 'ala salati faqad da ila Allah yayi kira zuwa ga Allah haka nan kuma wato ibn umar ya faɗa kamar yadda iklima ya rawaito ya ce inna hana nazalat fil ma'ana maganganu da yawa sun nuna cewa akan masu kiran sallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah to ba kiran da ya wuce kace ma mutun hayya ala ka zo ka kike sallah kuma duk mu'mini mai imani ana cewa hayya ala salah zaka ga tunanin shi ya karkato zuwa ga sallah shi yasa hankalin mutane ya tashi a wannan yanayin da aka ce an hana salloli a masallatai kiran sallah kadai a ce an hana shi ai babban hasara ne kuma babban musiba ne ga al'umma a ce an hana kiran sallah shi yasa kaga ko da wannan abin da ya taso da malamai suke ba da fatawa in ji fatawoyin malamai akwai wanda ya tara wasu fatawoyin malamai na wannan lokacin da wannan musibar ta taso sun yarda a dakatar da sallar jam'i wannan duk kusan su sun daidaito a ana iya dakatar da sallar jam'i saboda yanayi da aka samu ana iya dakatar da sallar juma'a amma suka ce kiran sallah ba a yadda ba inda aka yadda a hana shi da haka shi yasa daga farko farkon kullu na za ku ga wasu kasashe ladan zai zo kira sallah a masallaci amma ba za a yi jami'in ba saboda ne saboda muhimmancin shi kiran sallah saboda haka za ka ga ladan ya zo shi kaɗai a masallacin kun duba an yi ta tura wasu clip za ka ga ba za a yi sallar jami'a a masallacin ba ma za a kira sallah saboda sun yi ittifaƙin cewa bai halarta a hana kiran sallah ba kwata-kwata saboda haka koda da wannan musibar ta zo kiran sallah bai kyautu a tsayar da shi ba shi yasa yake kyautuwa ga irin wannan abin in ya taso su waɗanda za su ba da irin wannan wato shela ko da ɓangare ne na hukuma yana da kyau su dinga wato haɗa kai da malamai masana don su ba su fatawa na abin da ya dace a yi ba haka kawai su tsibi gaban kansu kawai su ce ai sun hana masallatai da su an rufe komai da komai ba ba a hana kiran sallah kiran sallah sha'ira ce ma'ana alama ce na cikin ɗaukaka addinin Allah kuma alama wacce take mafi girma to yanzu an ce an cira kiran sallah ne ya rage ma musulmi a da yawa wasu ba za su fito ba wani ma ba zai san lokacin sallah ya shiga ba da kiran sallah ne fa azumin ka zai inganta kuma da kiran sallah ne za a karba azumin naka idan yanzu ba kiran sallah ma'ana ba a nuna ma cewa lokacin azumi ya fito ba kaga in mutum ya tashi yayi azumin sa kaga babu azumin kenan dan bai san lokacin ba haka nan lokacin da za a ajiye azumi din a sharuwa ai da kiran sallah ake ganewa shine wani wanda bai sani ba bai san lokaci ba bai san yanayin wato da lokaci zai shiga ba in ya ji kiran sallah ya tabbatar da cewa lokacin azumin shi ya kare saboda haka abu ne wanda yake yana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa mafi yawancin malamai din magabata sun ce lallai wannan ana nufin masu kiran sallah ne to amma shi ibnu kathir yana cewa ta kunshi kowa da kowa duk da yake lada nan, koda a ce su ake nufi kai tsaye amma wasun su ma sun shiga wanda su ma za su yi kira zuwa ga Allah din koda a ce ba ta hanyar kiran sallah bane saboda haka aya ce wacce take ta gangame komai da komai ta gangama kowa da kowa shi yasa eh, Hassanul Basri rahimahullahu ta'ala bayan wannan ayar ya karanta ta yake cewa hadha habibullah wannan shine mutum mai kaunar Allah hadha waliyullah mutum wanda yake waliyin Allah hadha safwatullahi zababban Allah hadha khiratullahi hadha ahabbu ahli al-ardi ila Allah wanda yafi kaunuwa a wajen Allah madaukakin sarki domin ajaba Allah fi da'awati ya amsa ma Allah a kiran da ya masa na ya bada gaskiya da Allah ya imani da Allah wada'an nasa ilama a ajaba Allah min da'watihi kuma ya kira mutane zuwa amsa kiran Allah da Allah ya sa ya kira din wa amila salihan fi ijabati kuma ya aiki na kwarai cikin amsarsa shine yace Musulmi ne ya yace hada khalifatun da wannan khalifan Allah ne a doron kasa saboda haka kada mu dinga ɗaurace ma irin wannan ayyuka na alkhairi an samu wani wato baya nan to wani ya kira sallah ne shi yasa hatta a cikin halin tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutane uku suka hatsu za su yi sallah ko a halin tafiya ne yace fal yu'adhin ahaduhum dayan ya musu dadanci wanda wannan yana ɗaya daga cikin sunnonin da ake kaurace musu sai ka ga matafiya sun yi tafiya a hanya za su tsaya su yi sallah ba za a kira sallah ba wannan yana daga cikin sunna domin duk wanda ya kira sallah ya tabbata cikin hadisi cewa duk wanda ya kira sallah babu wani halittan Allah da zai ji sautinsa ko aljani ne ko mutum ne ko dutse ne ko wani abu ne face ya masa shaida ranar tashin alfiya kaga wannan babban alkhairi ne ko da mutum shi kadai ne kuwa ya tabbata cewa in mutum ne a cikin dabbobinsa yake makiyayi shi kadai zai yi sallah to ya kira sallah ya daga kiran sallah shi yasa ba a yadda a ajiye kiran sallah ba a kowane irin yanayi a kowane irin yanayi ya kamata a dinga daga kiran sallah dan a isar da wato wannan sako na Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wala tattawil hasanatu wala sayyi'a kuma lallai wato asalin mummunan aiki a kyakkyawan aiki baya daidai da mummuna bambanci ne babba tsakanin kyakkyawa da mummuna wanda babu iyaka ma'ana tsakanin abin da za ka yi wanda yake mai kyau ne da kuma abin da yake mara kyau ne sai Allah ya ce idfa billati hiya ahsan cewa ka tunkuɗe wato mummuna da kyakkyawa ma'ana wanda ya kyau ya munanta maka to kai kuma ka tunkuɗe ba tare da mummuna ba ka tunkuɗe mishi ta hanyar kyautata masa wannan shine hakikanin mutuntaka Shi ne wanda ya san kan rayuwa dan haka duk wanda ya saba maka to kai kuma ka kyautata masa sai ka kyautata masa kamar yadda Umar yake cewa ma a aqabta man asallaha fika bimithli an tuti Allah fihi cewa ba za ka yi ukuba ga wanda ya saba ma Allah a kanka ba da cewa kai kuma ka mafi kyau shine ka yi biyayya Allah a kansa mana in shi ya saba ma Allah ya saba maka to kai ka yi biyayya ga Allah ka kyautata masa wannan yana ɗaya daga cikin ƙa'idoji na rayuwa da mutane da yawa ba sa fahimta wani kuma yana ganin kamar yin hakan faduwa ne a'a ai ka kyautata ma mutum kamar yadda ya zo a nan Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'idan labi bai na kawa bai na adawatun ka annahu waliyun hamil wannan shi ne wanda yake idan kuwa wanda yake da kiyayya tsakaninka da shi idan matuƙar ka kyautata masa to wannan kyautatawan za ta karkato da shi zuwa ga ƙaunarka da girmama maka sai kaga an zo kuma ana ana jin kunya duk mutumin da ya munanta maka kai kuma ka kyautata masa to sai ka mallake shi sai ya zaman to mai ma biyayya sai ya zamanto mai kauna a gare ka ko da makwabta ne a zaman makwabtaka wannan ya fi faruwa ma za makwabci kullum yana musguna ma ɗaya makwabcinsa shi kuma yana kyautata masa to lallai za ka samu sai wancan ɗin ya fi girma a idan ɗayan ko ma haka na a idan al'umma sai ya fi girma don haka idfa billati ya ahsan ka tunkuɗe wato mummuna da kyakkyawa yace fa idan bai na wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim Allah ya ce wa ma in illa na. sabaru babu wanda yake daukan wannan wasiyar yayi aiki da ita sai wanda ya zamanto cikin masu haƙuri dan ba matukar ba karamin hakuri bane zai sa mutum ya musguna maka ka kyautata mishi ko mutum ya zo ya ɗebo misali in makwabci ne ya ɗebo ƙazantar gidan shi ya jefa ma a cikin gidanka kai kuma idan ka ga mummuna abu zai samu gidan shi ka hana ai yana faruwa za ku haɗa ma'ana angon layi da wani ila kai kana da haƙi yana da haƙi kullum shi zai dinga ƙazantar da wajen kai kuma kana sharewa misali duk yana faruwa haka to sai ka samu ana tafa ana tafa wata rana shi ma zai cewa da ya kake aikin nan kai kaɗai ya kamata eh, mu haɗa kai mu mami don mu samu lada to ba ƙaramin mai haƙuri ba ne zai dure akan wannan shine Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabar wa ma yulqaha illa hu haɗin azim ba wanda yake samun wannan kyakkyawar rabona musanya mummuna da kyakkyawa sai wanda yake Allah ya mishi babbar rabo ana rayuwa ta duniya da kuma lahira domin duk wanda ya yi wannan to zai samu kyakkyawan rabo duniya da lahira shine ibnu abbas yake faɗa karkashin wannan ayar yake cewa Allah ya umarci mu'minai da yin haƙuri lokacin fushi amara Allahu almu'minina bisabri sabri inda al wal-hilmi inda jahal, da kuma kamewa lokacin da wani ya jahilce ka wal-afwi inda isaa kuma da yin yafiya lokacin da wani ya musguna maka fa'in fa'iza fa'alu zalika ya ce idan har suka aikata haka a sama humullahu mina shaitan Allah zai tsare su daga shaitan wa khaba alahum kuma makiyinsu zai musu biyayya ka annahu waliyul hamim kai ka ce wato wani aboki ne wanda yake na kwarai sai Allah madaukakin sarki ya ce wa in ma yanzaghannaka mina shaifani nazghun fasta'id billah wancan ta sauka ne akan tsakanin alakar mutum da mutum in ya musguna masa to tsakanin alaƙar mutum da shedan fa da ba a ganin shi shedan yana cutar da bawa ma'ana yana jefa ma bawa kunci da damuwa da kuma wato asalin harbata ma fa Allah ya ce wa in ma yanzaghannaka minash shaytani nazghun idan ka samu wata fuzga daga shedan ko wani abu daga shedan wanda zai wato tunkudo maka shi domin shi ba a ganin sa shi eh, maki na dan adam shine kyautatawa yake yake yake maganin sa to shi kuma shaidan fa bayan da zaka yi ka kyautata masa sai dai in zaka saba ma Allah shi abin da zai masa dadi kenan ka saba ma Allah to sai Allah madaukakin sarki yayi nuni yace to da shedan da aljani idan ya jefa ma wani kokwanto ko wani damuwa ko wani kunci ma'ana yanda zaka yi ka tunkuɗe wato wannan abin shi kuma ba da kyautatawa bane yace fasta'id billah ka nemi tsarin Allah daga wannan shedan din domin Allah ne kadai zai yi maganin sa innahu huwa samiul alim domin Allah madaukakin sarki shine wanda yake ji ma'ana kuma shine wanda yake gani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haka yake neman tsarin Allah daga shedan in ya tashi zai yi sallah yana cewa a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi to wannan shine ya kyautu shi yasa ko shedan ne ya shiga jikin dan adam yana cutar da shi kaga ai ba zuwa ake a bashi hakuri ba me ake yi sai a karanta ayoyin Allah ayoyin tsari na neman tsari sai kaga ya fita amma ba za ka zo mutum yana fama da ma'ana bugun aljani a cikin shi ka zo ka ce to shi kenan bari a masa kaza bari a masa abin da yake so a zai ce a yi yanka za a yi wannan to in ka yi wannan sake ɓata ne saboda haka abin da ake yi shine neman tsarin Allah sai a dinga karanta addu'o'i na tsari to sai Allah ya tsara bawa daga wannan wato mummunan abu don haka sai mutum ya yi riko da wannan haka na Allah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin wannan wanda ya shafi dan adam sai ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim haka dan yazo cikin suratul mu'minun irin wannan abin ko wannan wato zance idfa billati hiya ahsan ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun to kaga wannan ya shafi dan adam ne sai ya ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ta haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin aljanu da mutane wa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu da imani wannan jarabawa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon cinta Allah ya yaye wannan musiba Allah ya kawo sauki a cikin ta Allah ya yayyafa mata ruwa Allah madaukakin sarki wanda suka rasu a ciki Allah ya karbi shahadar su waɗanda suke fama da ita wasu daga cikin malaman mu an ce Allah ya jarbe su da rashin lafiya ba mu san ko ita bace ko ba ita bace Allah ya yi musu idan ita ce muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yaye musu ita ya ba su sauki idan kuma ba ita bace Allah madaukakin sarki ya ƙara musu lafiya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin kubutattu a wannan wata mai albarka Allah madaukakin sarki ya ƙara sanya mu damunan mu albarka Allah madaukakin sarki ya karbi kyawawan ayyukan mu na roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya ko kuma Allah ya kare mu da lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين